hadith ya yi wasu maganganu wanda a fahimta shi ke ganin jagororin kungiyar jama'atu zalatin bid'a wa ikamatu sunna da ke jagorancin izala bangaren jos ba su da bambanci da yan bid'a kamar yadda ya fahimci ya faɗi abubuwa daban-daban ni da kaina ko ni da kunne na na ji abubuwa na ji inda ya bayani a kan sadar har yana nuna alamar in ana sadar ina za misali da ita kuma kablu kuma ya sake buga misali da yin sallama ɗaya da kuma hujjojin yin sallama kuma ya yi bayani kan abin da ya shafi rauni kuma ya yi bayani kan abin da ya shafi jiyarwa in an ce jiyarwa ana nufin ana limanci da sauti bayan nema. Ni ya yi maganganu a kan wannan to a kan wannan dalilai ne yan kuwa al'ummar musulmi da gabaɗin ƙasa daban-daban sai suna ta kiraye-kiraye a kan shi kada a kula shi ko kada a yi so alhamdulillahi a muhammadu sani a yajin ya tafi ibadar umara zuwa kusa a arabia muna roka musu allah mai girma da ɗaukaka ya dawo da shi lafiya tare da sauran 'yan uwa abokan aiki da suka tafi wannan ibada tare da su saboda haka amanar jagorancin ayyukan ƙungiyar mu yana hannunmu iri na irin sa'i na ƙasa a sheik sa'idu hassan dingir allah ya kara mu rayuwarsa albarka ya kara masa lafiya sai muka ɗan wani mataki matakin da muka ɗauka lokacin da ya faɗi waɗannan bayanai sai ɗaya daga cikin matasanmu wanda ake kira Sheikh ɗala Abubakar Haki. Shi Sheikh dala shi ne shugaban majalisar malamai na wannan kungiya ta jama'a tun zalikin bida wai kamata suna a jihar Lagos. Akwai dan uwa Sheikh Salihu Musa Al-Burhan. Akwai dan uwa Malam Isa Ruwa akwai ɗan uwa malam shu'aibu ya hayya zaki biya akwai ɗan uwa shugaban matasa malam abdulsalam da ke birnin Wai wayannan duka zakakuran matasa ne a layin wazuzzuka ba a sai muka samu Tsaya da ni da shi sa'i na kasa akan menene ya kamata a yi akan wannan magana sai mutane suka yi ta dubu mana waya suna roƙon mu da ya kajar da su manan dala domin shi shekara abubakar hakimi ya aika da gora da shi ya yi karatu mai ɗimbin yawa a garin madina sai muka ce su malam al'adun nan sai suka rubutu mana neman ilimi don allah don girman allah mu ba su ilimi kada mu ana su zama da shi a zauna da shi a tattauna wannan matsala a ilmance. shin idan mutum musulmi ya zo ya yi kabu a sallah sallar shi ta yi ga dalilai daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum musulmi ya zo yi sadar a sallah sallar shi ta yi ina dalilai daga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum musulmi ya zo yi sallama ɗaya a sallah sallar shi ta yi alal misali tana iya yi wa zo sallama juya nan ce assalamu alaikum wa rahmatullah يكون يقول السلام عليكم لم يسلم عليكم السلام عليكم يوم ما السلام عليكم سيدنا دولي الذي daga to sallah ta kayi ina da wani dalili daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ni da shi ko kuma in ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina da wani dalili a shakance muna so ita wannan kadiya ta nau'ukan sallaman nan guda hudu da na buga misali a zo a sa cikin nau'in abubuwan da za a tattauna a